يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله cibiyar addinin musulunci ta darul islam wanda ke shago mai lamba 16 lau shopping complex daura da randa bawon na wunti kasuwar wunti Bauchi, Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku da kammalallen MP3 tafsirin shekarar hijira 1434 wanda ya daidai da miladiya shekara 2013 tafsirin da Imam Isa Ibrahim Fantami ya gabatar ga maza. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa dukkan ramadan a wannan masallaci na masjidul qur'an a wannan gari na bauchi a cikin jihar bauchi don gabatar da tafsirin qur'ani gwargwadon fahimta a yau insha Allahu ta'ala za mu fara karatu na wannan sabuwar shekara in na ce sabuwar shekara ina nufin sabuwar shekarar mu a watan ramadana a bahaushe ya ce wai shekara kwana a ga duk wanda yake da hankali ya duba ran da aka rufe karatu shekara da ta gabata ya duba yau zai ga kaman a zahirin ma kaman kwanan ne don al'amarin za ka kaman yanzu aka wulga shekara ta gabata mun dawo bana yau da ikon Allah shine darasi na farko a wannan wata na Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu watan Ramadan shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda bai zama daidai da watan Julai ba 2013 ba daidai ba ne arama ko daidai ne <laughs> ba su zama dade ba so watan ramadana shekara ta 1434 wanda ba ta zama daidai da watan julai shekara ta 2013 ba ba su zama daidai ba gaskiya don allah bai daidaita su ba kuma la yastawil khabithu wa tayyib walau a'jabaka so don haka ba su zama daidai da julai 2013 ba mai hankali ya gane al-ishara takfil aqil wai nuni yana wadatar da mai hankali Allah ya sa mu cikin masu hankali na hakika ah, wannan shine darasi na farko a wannan shekara ah, yadda shekaran ta wulga idan muka duba bari akwai wanda an yi ramadan da su imma a garin nan imma a wasu garuruwa a bana babu su wasu bayan ramadana sun koma zuwa ga Allah wasu dab da ramadan din ma koma zuwa ga Allah to wata ran haka isa mi zai koma ga allah a yi wata ramadan da shi a yi wata babu shi haka za a yi zuwa ga aramma ibrahim umar za a yi wata ramadan da shi akwai wanda tabbas za a yi babu shi haka ga barista haka ga malam ibrahim malam goje haka ga hatta ga mai anguwa da kansa ga duk kuma kowa da kowa ba wai su kadai ba har ku gaba ɗaya sai kuma afuwa amma tabbas akwai ran da za a yi wata ramadan da mu za a yi wata bamanan tafiyan nan da ake ya dace ya zama wa'azi gare mu shi yasa magabaci ke cewa suke cewa wai annafsu tabki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha dan adam iya ta kuka akan duniya raina ta kuka akan duniya amma kowa ya san kubuta a cikin duniya shine kaffa kaffa da duniya saboda wanda duniyar ma ta musu dadi sun koma zuwa ga Allah balle wanda duniyar ba ta mar daɗi wajibi ne mu yi tanadi don koma zuwa ga Allah a wannan dan takaitattun lokaci da dama idan muka dauka min babil misal sun koba zuwa ga Allah wanda Ramadan din bara an yi da su bana babu tare ba ma tare da su zan yi aiki da wannan dama na bada misali da su kuma mu mika ta'aziyya zuwa ga yan uwansu na jini da kuma yan uwansu na addini Daya daga cikin wanda na samu labarin rasuwarsa kwanakin nan akwai ustaz sufyan rahmatullahi alai dan uwa ne da in ban manta ba yake anguwar malam goje yana limanci a ɗaya daga cikin masallatu na masallatai na khams salawat masallacin baban gode in ba na bata ba ko an yi ramadan ba na tare da shi bana babu shi akwai ɗaya daga cikin dattawan mu iyaye alhaji shehu wunti na taba yake da shi a wani kwamiti da muka yi akan na bauchi state elders advisory council dattijo ne wanda yake nitsatse akwai kuma alamar halin dattawa tare da shi shi ma kwanan nan ya koma zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya gafarta masa ya yafe masa akwai ɗaya daga cikin kakanninmu da nakan je in gaishe shi a liman katagun kaka ne ga abu ammar nan muna ce mar baban katagun shi ma ya koma zuwa ga Allah akwai wambai mu alhaji mustapha isawa shi ma watannin baya mahaifinsa ya koma zuwa ga allah an yi ramadan ɗin bara tare da shi ramadan ɗin bana babu tare da shi har shi ga mai magana ɗin ramadan ɗin bara an yi da mahaifina bana babu shi a duka sun koma zuwa ga allah na manta da wani nan kusa da za a iya tunawa waɗannan misalai na bayar mai iya yiwa akwai wani rasuwar da ta shafe mu ta kusa in ma kusanci na addini ko na makwabta ban iya kawo misalai da wannan ba duka ba mu manta da su ba ga duk wanda musulmin da ya koma zuwa ga Allah Allah fi mu sani sai a yafe min koda ban kira misalan ba muna roƙon Allah duka ya gafarta musu Allah ya karɓe su a matsayin bayi da yake yadda da su Allah ya ba su daraja ta kai a matsayin shahidai a wurinsa subhanahu wa ta'ala muna karanta ta'aziyya ta sunna yadda shari'a ta karantar da mu zuwa ga waɗanda abun ya shafa inna lillahi ma ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na Allah ne abun da ya bayar nasa ne abun da ya dauka sannan kuma kowane abu a wurin Allah iya da ajali idan ajalin nan yayi babu dabara dole a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shi sa mu wanye lafiya a yan na kamar yadda na ke tunatar da mu wata Ramadana wata ce ta karantar da al'umma matsayinta kamar university ne da ake kai mutane a musu training za a mana training akan hakuri. hakuri da abinci da abun sha da dukkan abun da ya halatta gare mu a wani watan ramadana za a mana training na kamewa daga maganganu akwai karantar da mu yawan yin sadaka da kyauta akwai karantar da mu yawan damuwa da karanta ƙur'ani akwai karantar da mu yadda ake ƙiyamun laili lokaci ne a shekara guda da ake karantar da mutane intensive training akan biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. ana tarbiyyantar da mu jikinmu ya saba da biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. duk wannan training baya zama riba ga mutum sai ga wanda ya azumin don Allah subhanahu ta'ala. idan muka yi azumin ba don Allah ba babu riba wajibi ne mu tsarkake zukatanmu tun daga farkon watan ramadana mu yi shirin cewa za mu yi azumi ne don allah subhanahu wataala kowa ya kashe wayarsa wajibi ne mu yi shirin za mu yi wa ainihin azumi ne don neman kusantuwa zuwa ga allah subhanahu wataala da neman gafararsa da yaddarsa a magabata kamar da sheikh muhammad sale al-munajjid hafizahullahu ta'ala yake fada ce idan watan ramadana ya zo abinda suke yi sukan zauna su yi taking stocks na uh, alaƙar su da Allah su duba strength nasu wato wuraren da suke da ƙarfi na biyayya zuwa ga Allah kamar sallan jam'i ko azumin nafila sai su duba wurin da suke da kasawa weaknesses nasu kamar wani iya da sake wajen watakila kiyamun laili yana da sake wajen kiyaye harshensa mutum ne mai yawan son taɗi har ma yi tadin ya tada na sani kai da kanka sai ka zauna ka ce ga irin abubuwa na alkhairi da Allah ya mun baiwa da su ina kokarin sallan jami ina kokarin karanta qur'ani ina kokarin azumin nafila sai ka duba kuma kurakuranka kana ina da kuskure kuskuren magana a wurin da bai dace ba ina da kuskure na sadar da zumunci ina da kuskure na kaza da kaza ka duba alkhairan ka sai ka roki Allah ya baka ikhlasi wajen tabbata a kansu da yin kari a cikin su sai ka gane kurakuranka ka kirga su ɗaya bayan ɗaya sai ka gaya za ka yi aiki da lokacin wannan training na ramadana ka nisanci kurakuran don haka wannan ina ba kowa daga cikin mu aiki don Allah mu koma gida namiji da mace da wanda suke ji na gaba da gaba da wanda ke sauraro na ta kafofin watsa labarai in ma na kallo in ma na sauraro da kunne ka dauki alkalami ki dauki alkalami mu duba irin ababen da Allah ya mana na ni'ima idan muka irga su kar mu burge kanmu da kanmu kar mu gamsar da mu mu din mu ne a'a mu gode wa Allah da ya mana baiwan yin wannan mu gane mu yan adam ne a cikin nasu mu irga su ne don mu gode wa Allah saboda wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis sai ka gane ni'imar da Allah ya ma kake gode masa Wata gila wani ya haddace qur'ani bai taba tuna haddan qur'ani babban ni'ima bane lokacin da kamar na sai ya gane girman falalan shi da kansa a ran sai ya ce alhamdulillah to sai mu kiyaye wannan sai ka gane kurakuranka babu dan adam duk duniya da ya san ka kaman kanka duk duniya babu wanda ya san arama ah, Ibrahim Umar kaman kansa babu wani mutum da ya san isa alifanta mai duk duniya kamar shi kansa bi ma'ana kai ka san zahirinka ka san batininka bayan Allah su wata ala babu wanda ya san zahirinka da batininka kaman kanka babu wanda ya san zahirina da batinina kaman kaina kai ma dan uwana haka ne ke ma yar uwata haka ne kada mu yaudari kanmu idan ni na banza ne ko duk duniya sun ce na kwarai ne suka yi aiki da zahirina a wurin Allah zai amfani ba zai amfani ba ashe kenan matsayin naka da ka sani na hakika a zuciyarka shine muhimmi idan ni na kware ne ko duk duniya sun ce ni na banza ne amma Allah ya yarda ni na kware ne zai cutar da ni ba zai cutar ba don haka kai kasan kanka sanin kanka da kai na hakika kasan abin da ka boye a zuciyarka da shi Allah subhanahu wataala yake maka shaida min fauki sab'i samawat kuma shi ake rubuta a kanka a cikin ayyukanka maganganunka wanda suka bayyana da wanda suka buya da wannan Sheikh Salih Al-Munajjir hafizahullah yake kawo hadisi da Sheikh Muhammad Nasir ya taba isnadin sa amma Ibn Hajar rahimahullah yace babu laifi da isnadin da yake cewa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahil amani mutum mai hankali mai basira da hangen nesa shine wanda yake ta wahalar da kansa yake ta yi wa kansa hisabi wato yake abin da yake cewa self judgment shi da kansa yake yi wa kansa hisabi yake self criticism shi da kansa yake aibata kansa yake yi wa kansa self examination shi da kansa yake yi wa kansa jarabawa yake gane kurakuransa ba sai wani ya gaya masa ba shi da kansa ya kokarin gyarawa don haka wannan shine mai fasaha da basira da hangen nesa bai bukatan wani ya gaya mar alherinsa ko sharinsa shi yake zama yi wa kansa hisabi don allah yan uwana mu nemi littafi mu rika yi wa kanmu hisabi a watan ramadana bayan ramadana mu ci gaba da yi kai da kanka ka gane waɗanne ababe ne na kasonka ka yi ƙoƙarin wajabta kanka za ka gyara ka kuma tsaya da addu'a babu dare babu rana don Allah ya taimake ka wajen gyarawa amma sai ya ce wal'ajis gajiyayye wawa mahaukaci wanda bayi da basira shine man atba'a hawa hawaha wanda yake bin tsabar son ransa son rai kawai yake bi wata manna alallahi amani amma sai tsabar burace burace a kira zahar ba zai bayyana temple a kila la'asar yana wurin mai dan ya ci dan waken wajen 777 bai biya ba a kira sallar magariba yana can bakin stadium yana jin labarin nawa aka tashi ne wasan nan ne ban samu kudin shiga ba ya bar wajen ya gangaro ya taho kallon gidan tv ayyau akwai wasan barcelona da real madrid ya gama kallon sai ya fito ya zauna sha da dare a ce allah ya mu adana ce amin wannan shine wal gajiyayye babu abun da amma daga an ce allah ya ba da ce amin in ka ce to ai ka to rahamar Allah kan akwai wanda tafi karfin sa ne Allah baya gafar ai wallahu gafurur rahimi eh gafurur rahimi babu musu akan haka amma sai ya ce me sai ka gyara ta kunne maka gafara ba wai haka kawai za mu sake addu'a mu ce amin ba kada ka jira wani ya maka hisabi idan wani ya yabe ka akan alkhairin da ba ka da shi wallahi alazim wannan auren Allah ba zai taimake ka da komai ba don haka duk yabon da na maka akan alkhairi ko kami ne matukar ba ni da alkhairin ba zai amfani da komai ba hisabin da wani yamun ne na kyakkyawan zato amma shirme ne hayaniya ne da ban kaura idan kuma ina da nagarta sai wani ya zage ni akan nagartattawa zai cuce ni auren Allah a'a haka kenan hakikanin a yadda kake shine muhimmi ba abun da wane ya faɗa akan ka na alheri ko na sharri ba tare da cewa muna fatan ka rika aikin da mutanen kware za su yi shaidan alheri akan ka saboda shaida suna da amfani a wurin Allah subhanahu wata'ala ka kuma yi abun da saboda suna aiki da zahirinka amma batininka Allah ne ya sani ko da mutanen banza sun zage ka babu wani cutarwa matukar mutanen kwarai sun yabe ka shaida suna iya yake a wurin Allah idan aka samu dacewan zahirinka da suka yi hukunci da shi ya dace da batininka da yake boyayye wanda kai da Allah kuka sani subhanahu ta'ala. Allah ya bamu ikon yi wa kanmu hisabi baka yan uwa da Allah kowa ya nemi alkalami da takarda ya ajiye daga yau ya ɗauka ya duba menene yake na kurakurai ke ki rubuta ni in rubuta wa ya rubuta mu ɗora wa kanmu aikin cewa zuwa karshen ramadana insha Allah dukkan wani weakness namu dukkan wani limitation ko shortcoming namu wata kasawa da Allah ya jarabe mu da ita za mu yi ƙoƙarin gyarawa bayan ramadana kuma mu yi tazarce a cikin wannan gyarawa din mafhum tayyib Allah ya taimake mu wannan shine muhimmin abu da nake ba mu na jarrabawa a farkon wannan wata na ramadana A na uku ramadan na zuwa da darussa da yawa dukkan wata da ta zo a musulunci dukkan wata da ya zo a musulunci ina ga ai wata namiji ne ko malam goje dukkan wata da ya zo a musulunci ba zan zama injiniya ibrahim ba kenan ibrahim mai karanta tambaye ce masallacin ta yi kyau wato ita masallaci ma mace mai da ita <laughs> jinsi wani lokaci iya da rudarwa na'am dukkan wani wata yakan zo da alkhairai da jarrabawa wannan yakan kuma zo da ababe da duk wani musulmi yake kwaɗayin ya cimma in ka duba addu'a da nabi tsira da minci sabbata a gare shi ya karantar da mu na kallon jinjirin wata idan ya kama ya ishe mu ya karantar da mu gane muhimmancin mu roki Allah alheri a watan Ramadana ana ce maka watan Ramadana ya kama a matsayinka na ahlus sunna musulmi da muke zaton na kwarai ne sunna ta karantar da kai ka ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salama wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah da Allah ka ji wata addu'a kai ko baka jin larabci ka san abu akwai daɗi wannan bai shi yake nuna mana asalin musulunci shine ka ce Allahumma ya Allah ka jinjirantar da jinjirin watan nan akan mu wato kenan ka wanzar da shi akan wannan wata da ya kama bil amni da samun karuwa na tsaro wato a samu improvement a security security wise kenan ko ya zama tsaro ya karu wal iman kuma Allah ka kara mana gejin imanin mu ka sa imanin mu kada ya ja da baya sai dai ayi ta gaba gaba har gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal salama da kuma samun aminci wato peace kenan Allah ka sa wannan jinjirin wata ya zama jinjirin wata ne na samun zaman lafiya shine peace wal islam kuma Allah ka sa jinjirin wata ne da za mu ƙara miƙa kanmu da sallamawa zuwa gare ka wat tawfiq kuma ya zama jinjirin wata ne da za mu dace lima zuwa ga abin da tuhibbu kake so watar ba kuma ka yadda da shi rabbuna mahalicinmu Allah wa rabbuka Allah kuma kai ma jinjirin wata Allah ne mahalicinka mu shi ya halice mu kai ma shi ya halice ka saboda Allahu khaliqu kulli shay'in babu wani abin da Allah ne ba shi yayi shi ba ba lokacin magana wani zai ce mota fa ko jirgi ne duka Allah ne yayi su saboda sinadarin yin su tukunna daga abin da Allah ya aka dauko aka yi kuma Allah ya bada ilimi wa ma utitu min ilmi <laughs> illa qalila Allah ne bada ilimin ai amma wanda yake iya yin jirgin sama har yanzu baya iya yin sauro baya iya yin fuka fukafukin sauro har a yanzu baya iya yin kuda yi jirgi amma ba zai iya yin kuda ba saboda ilimin nasa Allah bai bashi wannan ba idan kuda ma ya masa kwace sai dai ya bi kudan idan ya gama mugunta sai ya kashe shi in ya gagara sai dai ce Allah ya isa to kaga ai da ufa talib wal matlub alamar ya lalace in dai kuda aka koma yi wa Allah ya isa to ai rauni ya tabbata mafhum tayyib don haka wannan wata muna roƙon Allah ya tabbatar mana da waɗannan alkhairai a cikinsa sai mu tsaya da yin addu'a muna roƙon Allah ya tabbatar mana da security mu roƙi Allah ya tabbatar mana da imani mu roƙi Allah ya tabbatar mana da aminci mu roƙi Allah ya tabbatar mana da mika kai zuwa gare shi wanda ma bai musulunta ba Allah ya musuluntar da shi wa tawfiq mu roƙi Allah ya ba mu ikon dacewa ga duk abin da yake so duk abin da zamu yi Allah ya sa mu dace ya Allah mun tabbatar kai ka halice mu ka halice komai da komai mu dage da qiyamul laili da karatun qur'ani mu yi kokarin kare gabanmu daga munanan maganganu waɗanda ba su dace ba mu zama musulmai na kwarai a bakinmu da kuma a cikin ayyukanmu mafhum tayyib baya ga wannan yan uwa masu cd sun kawo cd da ya kunshi darussa da muka yi akan ramadan mai suna siyamu ramadan wato ina ga kaman darussa da yawa aka tara akan watan ramadan wanda isa ya gabatar insha Allah ta'ala wanda yake bukata zai iya samun su a nan masallaci ko a shagunan su na nan kasuwar laushi da ke wunti wajen darul islam ko kuma mycd da sauran yan uwa da suke sai da waɗannan darussa gaba daya allah ya ba mu ikon saya da kuma amfanuwa da shi ba dole in na saya abu sai na je mai a akwai wanda ya fi ni bukata sai na saya na bashi musamman mata da ke gida da iyayenmu da ba su da damar da za su samu na neman ilimi irin namu wannan ya daga cikin ayyuka da ake yi a samu dacewa da sadakatun jariya Allah ya datar da mu ba zan yi magana mai tsawo ba akan midiya ba dai na san cewa in aka fara yarin tafsiri insha Allah ta'ala bayani zai zo akan waɗanne lokuta ne za a samu na gabatarwa kamar dai malam goje na nan ya tabbatar mini cewa lokacin mu na BRC yana nan insha Allah ta'ala karfe nawa kenan karfe goma zuwa a ɗaya kuma na samu labari a globe fm ma sun tabbatar da lokacin mu na nan tara zuwa goma na safe a nta ma sun tabbatar na nan bauchi kenan sun tabbatar da cewa lokacin mu yana nan insha Allah shida zuwa bakwai a waɗanda nake da tabbaci a cikin tashoshi guda uku na bauchi kenan a rediyon kaduna ɗazu wani daga cikin su yake mun waya cewa za su fara airin tafsirin tare da cewa ba su ne samu sponsorship ba ma za su fara tukunna sun yi contacting ko suna kokarin su establishing contact da wanda ya last year amma dai sun za su fara airin insha Allah za su rika sa yanzu karfe biyar ne na yamma saboda sun kula da wancan karan yakan shiga cikin lokacin salon magariba sosai so za a fara sawa karfe biyar na yamma insha Allah ta'ala akwai GMTV na Gombe su ma akwai time da suke sawa idan ya tabbata barista ya yi magana da wasu daga cikinsu haka usaimin ya yi magana da su in ya tabbata za a gaya mana insha Allah ta'ala isar da shi akwai nan wani karamin rediyo ma a toro da aka ce su ma wani ya dauki nauyi zai saka a can in lokacin ya tabbata za a fada akwai rediyon kaduna ma banda na frcn akwai kaduna state radio a wani bawan allah da shi ma ya turo daga can iya so ya dauki nauyin tafsirin da muke a nan a can an tura marsidin idan lokaci ya tabbata insha allahu ta'ala za a isar da sakonni din da wasu wuraren da ba zan ambata ba sai ya tabbata sannan bayani zai zo in an samu wani gudumawa na yadda aka dauki nauyi duk duka bayani zai zo bayan an fara yarin za mu yi bayani akan hanyoyin da aka samu don daukan nauyin wannan karatu ɗin wadanda suke da gudumawa a cikin Allah ya biya su da gidan aljanna mu ma Allah ya ba mu ikon taimakawa a wajen gudanar da waɗannan ayyuka don don kayi wa'azi ba zai haɗa kana da kuɗi kuma ka taimaka da kuɗinka ba don yana daga cikin uyubu du'a wato illolin masu wa'azi mafiya yawan masu wa'azi marowata ne <laughs> wani zai yi dariya go 97% karo kashi uku cikin ɗari ne suke iya kyauta amma kashi 97 cikin ɗari wani tun da yake bai taɓa yin sadaka ba a rayuwarsa duk ayar sadaka da hadisi ya sani amma nasa nasa ne na al'umma ne zai yi bala'i a so dole idan mun cewa jama'a su yi in muna da shi mu ma mu kwatanta wannan shine addini dan sahabbai ba su bambance ba me shi yana taimakawa dan baka san wani aiki Allah zai karba ba me yiwa duk wa'azin da kai Allah bai karba ba rana ɗaya sai kai sadakan dubu ɗaya sai Allah ya da kai sai ya gafarta maka so da haka tunda muna talalume ne a cikin haske to sai mu yi talalumawa ko Allah ya datar da mu ya bamu ikon yawaita ayyukan alkhairi ta kowane bangare don mu samu dacewa a ciki a ran ma a baran da san dai mun tsaya a cikin sura ta hudu suratun nisa'i akan wata aya za a tashi za a tashi akan aya ta 41 wannan ita ce riwayar isa da hafizahullahu ta'ala abinda yake gaya mun da zuke ne ce yana ga kan aya ta 41 za a tashi insha Allah ta'ala kun amince dole ku ce yayi eh. waɗannan aran mummi suka ce ga inda za a tashi ga dole a sallama ko ko yayi wambai za a yi musu ai ba wata sana'a bane ko makanikanci ko wani abu balle mutum ya ce ya iya tunda duniyar su ne suka ce haka ne zai mu ce me mu ma sami ina wa a ko za mu tashi a daidai kan aya ta 41 a sura ta hudu wato suratun nisa'i Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai ababen da muke karantawa Allah ya sa abin da bakin mu ya faɗa ga mu su aikata zukatan mu su imani da wannan Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai alfarma a cikin yan da suka rasu akwai ɗaya daga cikin dattawa namu a wannan jami'a Professor Muhammad uh, onogu profesa ne na electrical engineering uh, muna roƙon allah allah ya gafarta masa ya yi deputy vice chancellor na university din allah ya gafarta masa ya yafe masa allah ya ji kansa ya albarkaci zuriyarsa na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة يا لمرن زي كسنتي إذا جئنا idan muka zo min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma bi shahidin da mai shaida wa ji'ina bika muka zo da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ha'ula'i akan waɗancan ɗin shahida kana mai shaida a wannan aya gabanin mu shiga bayani zuwa ga tafsirinta akwai magana da ɗaya daga cikin sahabbai mai suna Muhammad bin Fadala radiyallahu anhu ya faɗa ya ce muna daga cikin banu zafar wanda ya kunshi ainihin mutane daga cikin al'ansar da kuma mutanen banu tamim ya ce muna tare wani lokaci sai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi faja'a wa jalasa ala sakhara sai annabi ya zo ya zauna a bakin akan dutse wato irin babban dutse din nan nagari a gefensa akwai abdullahi bin mas'ud radiyallahu an a cikin sahabbai akwai mu'adh bin jabal radiyallahu an da kuma sauran sahabbai ana cikin ganawa can sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce wa ibnu abu mas'ud ikra alayya al-qur'an karanta mini qur'ani da wannan malamai sukan ce ya halatta mutum ya zauna ya ce na karanta min qur'ani me yiwa wanda kace karanta ka jin yafi ka iya karatu me iya wa bai ka ba so da don ka ce na karanta mini akwai lokacin da kakan ji zaƙin qur'ani in kana karantawa akwai lokacin da kake cikin gajiya kuma kana sha'awan me ka ji wani yana rera karatu sai ka rika yana ratsa jininka yana shiga ko ina a jikinka so kowanne akwai fa'idarsa karanta ƙur'ani da kanka iya da fa'idodi kala kala sauraron qur'ani wani na karantawa shi ma yana da fa'idodi kala kala kuma dukkanin su iya da kyau kowane musulmi ya kasance a ciki kada ya zama kai kullum a duniya sai dai ka karanta qur'ani wani ya ji ka koyi ɗabi'ar sauraron karatun wani akwai fa'idodin da in kana karanta baka iya riska wani in yayi kana samun nutsuwar da zaka riska ka kuma yi kokari kar zama wai kullun kai sai dai ka ji karatun qur'ani a mota zaka ji kira a gida zaka ji amma baka karantawa duk yadda baka iya karatun ba ka rika kokarin yi kana dan dagaji kana hada bakin kana yi shi ma akwai alkhairin sa shi yasa hadisin bukhari yace man kana yaqra'ul wa huwa mahir huwa ma alkiram albarara wa man kana yaqra'ul qur'ana wa yatata'a bihi lahu ajran duk wanda yake karanta qur'ani ya zama gogagge ne ya iya yana da expertise a karatun qur'ani iya tare da mala'iku waɗanda suke masu nagarta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tare da mala'iku yake amma wanda yake karanta ƙur'ani yake ciccizawa ɗan dagaji ne iya da lada biyu lada ɗaya na karatu lada ɗaya na wahalan da yake sha wajen haɗa baki din dan ya koya so daka mu koyi ɗabi'ar mu rika karanta ƙur'ani wasu na ji ko iyalanmu na ji ko muna jiyar da kanmu idan mun gaji wani lokaci mu kunna a kasar wani ya karanta ko mu sa ɗalibanmu ko kuma 'ya'yanmu ko matanmu su karanta ƙur'ani mu ma muna sauraro mafhum tayyib haka yana da kyau kowane musulmi hada wannan ababe guda biyu sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana dalili sai ibn mas'ud yake masa fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzir annabi ta yaya za a yi na karanta maka bayan kai Allah ya saukarwa wannan fa qur'anin kai aka saukarwa kowa a bakin ka yaji a cikin mu gaba daya mala'ika ne ya kawo maka shi gaba daya nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin to ta za a yi kuma ni na karanta maka in ji Ibn mas'ud radiyallahu an sai annabi ya bayyana hikiman yace uridu an asma'a min ghairi ina sha'awar na ji qur'anin a bakin wani ne ba ni ba kaga hikimar kenan yana karanta da kansa amma a yau yana sha'awa ya ji wani yana karantawa ba shi da yake yi suna jin ba ina so yau wani ya karanta ni ma na ji sai ibn mas'ud radiyallahu anhu ya fara rera karatun qur'ani daki daki don gogagge ne wajen karanta qur'ani shi yasa har annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace mai sarrahu an yaqra alqur'ana ratban kama nazala falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abdi duk wanda yake bukata ya karanta qur'ani a danyaye yadda ya sauka in ka ji an ce abu danye shine fresh wato yadda qur'ani yake fresh babu dadi babu rage bai bushe ya zama daushe ba a'a a danyayensa yadda yake ka ji qur'ani a madarasa annabi ce to ka saurari ibnu mas'ud na karantawa zaka ji yadda aka saukar da shi babu karawa babu ragewa radiyallahu an mafhum tayyib ka san wannan ai gogagge ne yanzu irin su imam imam husari mahmud husari rahimahullah su sheikh abdul bin abdul samad rahimahullah a irin su sheikh shuraib hafidahullahu ta'ala su sheikh sudais hafidahullahu ta'ala da makamantansu ga sunan su sha ko kar ustaz ya taban su mahir ko hafizahumullahu ta'ala su da duka ai mu ne muke sararu muka ce kai sun iya ko aran ma yaba ko wane yaba ko wane yaba har kuma aka amince sun iya saboda mutane sun ce sun iya to shi ibnu mas'ud manzon Allah ne ya ce ya iya to kaga ta yaya zaka kwatanta shi su ba waɗannan mu ne muka ce sun iya muke ji muka ce sun iya malaman mu suka ce sun iya waɗanda suke abokanan karatun mu almajirai suka ce sun iya har ake shagaltuwa da jin su to waɗancan shi kuma wancan annabi ne yace ya iya sallallahu alaihi wasallam wannan ina so ka gane bambancin ne na iya karatun ibn mas'ud sai ya biyayya an gaya mar dalili ina so na ji a wajen wani ba ni ba yana karanta sai ya fara rera karatun qur'ani haqqa tilawatihi kenan ana bin qur'ani daki daki ana karanta shi fresh qur'ani na fitowa harafi bayan harafi kai ka ce zai fada kasa ka dauka saboda tsabar iya furta harafin har ya zo kan ayar nan fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yace ina daga ido fa'iza ainahu tazrifan sai naga idan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana zubar da hawaye yana zubar da hawaye a wata riwaya yana cewa hasbuka ya yabna mas'udin ya ishe ka haka annabi yana zubar da hawaye saboda an ce zai zo yayi shaida nauyin sakon da ke cikin ayan ne ta sa yayi hawaye saboda ya ji girman sakon da ake fada zai zo yayi shaida kuma yin shaida akan al'umma babban al'amari ne sallallahu alaihi wasallam sai ya fara zubar da hawaye a wata ribaya ibnu mas'ud radiyallahu anhu ce ni ban kula ba na karanta qur'ani wanda yake bayyana wani lokaci mai karanta qur'ani ba kullum yake kallon idan masu sauraro ba yayin kan dan sun kuyar da kansa me iya yiwa wani abun yana kallo ya wulga gaban sai dauki hankalinsa sai ya ga ya fi nutsuwa idan kansa na kasa to shi bai daga ido ya ga annabi na kuka ba yace sai wani ya taba ni da kafa a gefe da ya taba ni sai na fahimci akwai wani abu zan daga ido sai ga manzon Allah na zubar da hawaye anan sai na gaya mun haka da hannu yana dakatar da ni in tsaya akan wannan aya fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida wannan aya ta sa manzo Allah sallam yayi kuka da hawaye tare da kukan zuciya mafi kankanta ni da kai sakonta ya dace taba zukatanmu ko da kwa idan mu bai zubar da hawaye din ba tare da cewa imanin mu ne ila bai kai wannan din ya kai ga haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka da zuciyarsa yayi kuka da ido yayi kuka da idansa wannan a zahiri ne yayi kuka da zuciyarsa wannan kuma bilisanil hal ne saboda girgizan zuciyar yasa idan ya zubar da hawaye wannan yana karantar da mu cewa qur'ani ga duk waɗanda suke da imani in ana karanta qur'ani akwai wurin da yake sa su yi murmushi su yi dariya in nace dariya ina nufin kaga su ya bayyana misali masalul jannatin allati wa'idal muttaquna fiha anharun mimma'in in ghairi asin ai ta baka anhar na laban a baka anhar na khamr a ce a cikin aljanna akwai koraman ruwa akwai koraman giya wadda bata bugarwa akwai na nono sai ka ji daɗi a rika gaya maka a cikin aljanna akwai mata mutahhirat mata waɗanda suke masu tsarki azwajin ko mutahara matan da aka tsarkake su ba sa jinin al'ada ba sa jinin nifasi ba sa kaki ba sa yawu balle kaki <laughs> ga wani ustaz sun ya gyara zamansa ina ji an wurin da yake bukata kenan a rika gaya maka za a baka guda saba'in da kaza abdullahi ibn abbas ya ce kana zuwa sai a tare ka da guda saba'in da yan kai bayan wani lokaci ya ce in kana son kari sai a karo maka ya ce adadin matan da yake baka aljanna suna kai dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da yan kai ban eh, bai nan yayi murmushi da ji abin ya <laughs> so haka za a bayarwa amma duk ba matsala saboda karka tana akwai cefane ba cefane a ciki babu cefane ba gidan haya babu biyan kudin wuta babu biyan kudin ruwa kuma ba a yanke wuta ba a yanke ruwa babu daukewa gaba daya kawai in an kawo haka kawai za a yi ta yi normal kuma babu kishi ba ba fada za a ta kai ta raba fi hada har ka kamu da hypertension ba a'a kawai abun kullun kawai <laughs> abun daidai ne kawai kullum kullum haka za ka rika ji zanza to akwai inda an taba sai ka rika jin daɗi kowa ya ji daɗi amma wani ne aka buɗe sai kaga hankalinka ya tashi sai ka rika jin kamar zuciyarka ana hura wuta a cikinta in ana ɗauko ayoyin da suke magana akan wuta khuduhu فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوه kai ko ba larabci ka san akwai abubuwa a wurin nan ka ji jirin kalmomin tsakani da Allah ko ba ka jin larabci in ka ji da ake kulla maganar nan kai ka san akwai damuwa a ciki ka ji fa khuzuhu fa gulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasulukuhu. shi ƙur'ani ko ba ka fahimta akwai wurin da an buga kai ka san kana zaune sai ka gyara zama fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim kaji damdama kaji fa a kowane yare aka kira kalmar nan akwai magana a ciki a kowane yare dama babu dariya a nan yan uwana kuka ne wannan wurin an na dariya shine dazu shine zaka yi murmushi ana baka labarin aljanna amma anan kuka ne da ido ko da zuciya ko duka biyu don labarin wuta ake bayarwa za a zo da wuta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce dan wuta haƙorinsa da ya kai dutsen uhudu girma hadisi ne a bukhari haƙorin dan wuta kwaya saboda girmama shi ake yi girman haƙori kwaya ɗaya ya kai dutsen uhudu kwaya ɗaya cikin bakinsa haƙori kwaya ɗaya na ɗan wuta ya kai dutsen uhudu girma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen da yake zama ya kai girman daga makka zuwa madina shine wajen zama wato za a girmama mutum ka ce sai ya kai girman garin bauchi saboda in dan karami ne wutan ba ta morewa a'a ana yin sa kato ne dan wutan ta mora ta ji dadi shine kullama nadja juluduhum badallahum juludan ghayra hali yazuqul azab ga kuma mala'iku ghiladun shidadun la ya'asuna Lahama, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su abinda suka goge Shi ne a ce musu ga makin Allah zai shiga wuta su masu azaba kar ka dauka za su ji tausayin ka kana kuka wallahi tallahi kuka ba za su barka ba ba zai sa su bar shi ba Allah ya kare mu daga wuta wallahi ba za su bar mutum ba yanzu misali ka kama rago a gida zaka yanka ran sallah ragon yana ma ko tunkiya tana ma kana fasawa ba wanda yake fasawa tana kukan sai a ce to ai lafiyayye na ka ji kukanta kai tana kuka halin da ta shiga kai kana ƙara gamsuwa da cewa lalle abin yayi daidai ka ji kukan da matsawa ma ake dan ta yi kuka kuma ka zo za ka yi buɗe baki an kawo farfesun kaji an zuba gaba gare ka ai lokacin da kake cin nan baka jin tausayi amma ka sani wata halitta ne ta bar duniya sanadiyar kai zaka cin nan inda akwai tausayi sai ka bude sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gazar ta bar duniya shi ne ita kan gwaninta ya kare sai kai kuka kana kuka yadda ba ka kuka in ka ga kaji mala'ikun nan to an kawo ɗan wuta shine me shine kajin su kawai su mar azaba so da ya dace mu koyi ɗabi'ar akwai inda za a karanta a qur'ani mu yi kuka akwai inda za a karanta a qur'ani mu yi me mu yi murmushi in ana karanta ayoyin azaba mu yi kuka na rahama mu rika murmushi wa ma nursalil mursalina illa mubashirina wa munzirina ko mai wa'azi ne malamai suka ce shi kullun wa'azi wuta yake budewa kullum labarin jahannama suka ce bai iya ba zai sa jama'a gaba ɗaya su cire tsammanin shiga aljanna in kuma ya zama shi kullum wa'azinsa aljanna kullum ni'ima ne da rahama shi ma wannan bai iya ba suka ce mai dalili saboda wa'azinsa zai sa jama'a su ɗauka kawai duk su yan aljanna ne so sai dai kawai in an tabo wuta mutum ya firgita sai kuma ka tabo aljanna sai ya murmushi ko ka tabo aljanna aka ji daɗi aka ɗan washe to sai ka ba da labarin wuta kuma sai ga kowa ya gyara zama tukunna ya rika jin hayaki na fita a kansa to shine wa'azi ya yi wa'azi in an ciza bahaushe ya ce a hura to shine mu taɓa rahama mu taɓo labarin azaba mu faɗi busharan aljanna mu kuma yi gargadi akan wuta mu faɗi bayanin bayin Allah mumine da ni'imar da Allah ya musu a kira labarin kafirai da abin da suka tarar a ko kuma wanda za su tarar nan gaba idan Allah ya kaddara isan su mafhum tayyib da haka manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ana karanta Qur'ani yana kuka anan yayi kuka a ƙarshen suratul isra'i Allah bayyana mana bayan Allah da ƙwarin ana karanta Kur'ani suna kuka wa yakhruna lil azkani bukuna wa yaziduhum khushu'a suna faduwa da hatta haban su bukuna. Allah yace suna kuka ana karanta littattafan da Allah ya saukar ko at-taura ko injila ko ƙur'ani a zamanin da aka saukar musu wannan yana ƙara musu kushu'i ashe idan mun yi kukan ya dace wannan kuka ya ƙara mana kushu'i ne ya ƙara mana tsoron Allah subhanahu wata'ala da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma kada mu yi kukan wa'azin mai bunsuru akwai yara ganana kun san wa'azin mai bunsuru ba ku sani ba wai wani mutum ne baya ba da zakka kwata-kwata ya'yansa suka ji wani mai wa'azi yana bayani akan azabar wanda bai cire zakka wa wailul lil mushrikin alladhe la yu'tuna zakata akai ana ta bayani suka ce kai ga wani mai wa'azi akan zakka gara mu kai shi wajen baba ya caja baba akan zakkan da baya cirewa suka dauki mai wa'azi suka kai mahaifinsu mai wa'azi ya zauna yayi mukaddima ya fara jan ayoyin cire zakka azabar da ake wanda ba sa bada zakka ana fara wa'azi babansu yana kallon mai wa'azi yana zubar da hawaye ana wa'azi yana kuka wa'azi yi amfani ko bai ba wa'azi yi amfani bisa ga zahiri yara suna murna wa'azi yi baba baba abu ya yi daidai yadda ake bukata baba yau har kuka yake akan zakka mutumin da baya yi ai duk wanda ake wa'azi yake kuka akan laifinsa ai zaka ce shikenan yanzu a fara bayan mai wa'azi ya tafi suka dawo wajen mahaifi saboda irin munakasha da bayan wa'azin nan aji mai faru babu ya wa'azi ya ce kai ai mai wa'azin nan na ku ya iya mai wa'azin nan ya na da fasaha akwai iya bayani ya ce amma za ku ga da yana wa'azi ina kuka suka ce babu ai ga kana da kuka ya ce ai da yake wa'azin da na daga ido na kalli gemunsa sai na ga yayi kama da bunsuru na da ya bata tunanin bunsurun sai sa nake da kuka a <laughs> ga ya ta yi faci ko <laughs> annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ana karanta qur'ani yayi kuka akwai ran da ya salla dakin na na Aisha radiyallahu anha hadisin bukhari dalibin ta yace mata me kika gani na al'ajabi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ai rayuwar manzon Allah dukkanin ta abun al'ajabi ne komai abun al'ajabi ne amma musamman abin da na gani wata ran ta ce ya tsaya yana salla a daki na yayi karatun qur'ani mai tsawo kira'a mai tsawo yayi ruku'i mai tsawo yayi sujada mai tsawo ta ce yana sallah yana karanta ƙur'ani ta ce yana kuka hatta ballathara har sanda ya jika ɗakinsa jagob da hawaye ta ce ƙasar ɗakin sanda ya jike jagob da hawaye kamar ka ɗauko bokiti da ruwa ka zuba haka ɗakin ya jike jagob da hawayensa sallallahu alaihi wasallam hawayen da ke zuba idansa saboda yana karanta ayoyi ta ce ɗakin jikewa ya jagob gaba ɗaya hawaye yana zuba a cikin gidansa ta ce har sanda na ji tsoron irin kukan da yake kukan ya wuce kama hankali na yana karanta qur'ani yana zubar da hawaye wannan fa shine tasirin qur'ani ka rika jin yana taba zuciyar kan ana magana a kansa ba mu rika jin qur'ani kamar waka bane a'a so ake ya shiga zuciyar ya rika kwankwasa ta ta ce ya sanya goshi a ƙasa yana sujada yana addu'a Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha hawa maulaha yana addu'a ya Allah ka ba wa rayukan mu takawansu ka tsarkake su kai ne mafi alkhairin mai tsarkake su kai ne majibincin su yana karanta wannan addu'a tace a cikin sujada yana addu'a qur'ani ya rika tasiri a cikin mu ya rika saka muna zubar da hawaye da idon mu ko da zukatan mu ko duka biyu don an saukar da shi ne don ya rika seta mu mu rika dawowa kan hanya saboda innan nafsa la ammaratun bisu'i ran dan adam asali a karkata take ran yana karkace to qur'ani yana so ya rika mikar da mutum ya zama a miƙe ne ba wai kawai mu ce wani ya iya kira'a ba ya iya kira'a me muka koya a bakin sa ya tasiri a jikinmu? waɗanne ayoyi muka fahimta cikin abin da ya karanta da muke ji suke taba kokon zukatanmu? mu mun dai ga Aliyu ibn Fudail bin iya alaihi rahmatullah na kawo kissa ta cikin tambayoyi tara bayan mutuwa Qur'ani aka karanta a sallah ya faɗi ya rasu saboda tasirin Qur'ani a zuciyarsa walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina dalilin wannan aya ya rasu ana son mu yawan kuka mu takaita dariya ba a son yawan dariya akwai hadisi riwaya na imam hakim imam ibnu rahima rahimahumullah da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihul jami annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace la tuksiru dhahik fa inna kasrata dhahik yumitul qalb wa yudhhib bi nurillah hadisi ne mai tsawo ya ce kada ku yawaita dariya kar ku zama jama'a masu yawan dariya wani zai yi dariya har bakin sa ya tsage wani zai yi dariya bakin har sai ya yi ciwo saboda tsabar dariya irin dariya da ake ha ha ha ha ha ha wallahi azim wannan ba dariyar musulmi ba ne. don jarrabawan da ke gaban mu ya fi karfin mu rika wannan dariya akwai jarrabawa mutuwa akwai amsa tambayoyin kabarin nan four questions answer all guda hudu dole sai an amsa akwai kwanciyar kabari imma ni'matun wa imma azabun akwai tsayawa a filin kiyama shekara dubu saba'in shekara dubu hamsin akan yatsa kwaya daya akwai hisabi imma jandatun wa imma narun to me kai ka ga yin dariya kada yin ha ha ha ha annabi ya ce ku takaita dariya ba a hana ku gaba ɗaya ba ku rika yi ɗan kaɗan in buƙatar kama a dan yi ɗan kaɗan amma kuka ne da yawa yan wuta ne masu kuka kaɗan dariya da yawa shi sa ƙura ne ce fal yadhu haku qalilan wal yadhu kathira amma wannan ba namu bane mu mu zama masu murmushi murmushi akwai alkhairi in ka gama dan uwanka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu gaisa mana arama ka ji mana sai ka yi murmushi wa an talka akhaka bi wajhin talik sadaka ka fiskanci dan uwanka da sakakkiyar fiska akwai ladan sadaka kai wa dan uwanka murmushi akwai ladan sadaka ba ka gama da shi zulawar zulo wani gurur wannan bai yi ba ba wai ka tsume ba ka sake fiskar sa ya san ya gama da dan uwansa musulmi yana magana da shi amma murmushi fa kuma ba yawan dariya ba dariya a rika a takaice manzon Allah yayi dariya amma yan takaitattu ne kaman hadisin wanda ya zo ce halattu wa qatu alamra a fi Ramadana wa ana sa'im wanda yake muttafaqun alai anan yayi dariya amma yan takaitattu ne mu yawaita kuka ba dariya ba fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin yayi lamarin zai kasance idan muka zo da min kulli ummatin cikin kowace al'umma bi shahidin da shahid abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace ma'anar shine fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi nabiyyin yaya lamari zai kasance a cikin kowace al'umma idan mun zo da mutanen al'ummar sai mu ce ga annabin ku yayi shaida akan ku annabi nuhu yayi shaida akan mutanansa annabi isa yayi shaida akan banu isra'ila da aka ake shi zuwa gare su wa yid qala isa ibn maryam ya bani isra'ila annabi musa yayi wa'azi zuwa ga yayi shaida akan mutanansa wa yid musa liqaumihi annabi salih yayi shaida akan samudawa wa ila samuda akhahum salihan annabi hudu ya shaida akan adawa wa ila adin akhahum huda kowane annabi ya shaida akan mutanensa da wannan yasa mujahid ibn jabr rahimahullah yace ma'ana shine fa kaifa yakunu halu haula idza ji'na min kulli ummatin bi nabiyha yaya halin waɗancan kafirai da mushrikai da munafukai makiya Allah zai kasance idan muka zo da su muka tara muka kira annabinsu ya shaida akan su kowane annabi zai shaida akan mutanensa mun yi bayani a cikin suratul baqara karkashin wannan inda muka karanta wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu ma al'ummar annabi tsira da abinci sabbata a gare shi za mu yi shaida akan al'ummomin da suka rigaye mu har hadisi ya karantar cewa annabi nuhu zai zo kalli mutanensa a ce shin ka musu wazi ya ce na zo na musu a akan su bauta wa Allah daya ni annabin Allah ne su nisanci shirka su nisanci munafurci da kaza sai ya gama su ce wallahi kariya yake zuki ta malla ne mu ko ganin sa ba mu yi ba wallahi Allah da kai ko shi wata duniya shiga mu bai zo zan mu ba kariya yake mana kai kaji mutane wai akan annabi ake fara daga cikin ulul azmi minar rusul annabawa ɗaya daga cikin guda biyar mafi ɗamara a cikin annabawa za su kalli da su ce ƙarya yake ka san duk duniya babu ƙaryata wanda ya kai ɗan adam ya kalli ƙwayen idanka ya karyata ka kan abin da kai ka san gaskiya ne shi ya san abin da ka faɗa gaskiya ne kuma ya san karyata wanda ya karya ne duk duniya babu karyata da ya kai wannan zafi mutum ya kalli kwayi idan kai ce wallahi tallahi karya ne ba yi haka ba kuma kai ka san an to ba abin da ke tada hankali irin wannan to haka ake wa annabawa wannan yasa sai mu yi hakuri idan ka karantar da sunna wani ya ce karya ne kai hakuri an yi wa annabawa idan kai isar da sako kasan gaskiya ka faɗa wani ya karita kada ya dame ka an yi mai an yi wa annabawa duk abin da ka faɗa a duniya ko wanda zai da ko wanda ba zai da ba so kada wani ya karyata ka ya dame ka ka kwantar da hankalin ka saboda haka Allah ya kwantar da hankalin annabi Muhammad Sira da aminci sabata gai in yawa da sai su kuma ce kariya Muhammad yake Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna mun san abin da suke gaya maka nabi na bata maka rai amma ba sa kare ta ka azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya Allah ya kare mu daga yin jayayya daga ayoyin sa za a yi shaida kan su idan suka kare ta annabi nu sai a kira mu sai a ce shin ya je ko bai je mu ce ya zo me dalili saboda annabi mu ya gaya mana cewa annabi nuhu ya je wajen su inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir kaumaka mu karanta irin waɗannan ayoyi har ma suka ji karban sakonsa ya musu addu'an kan mai uwa da wabi rabbi la tadhar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara haka ya tura musu makaman kare al'umma gaba daya alaihi salatu wassalam mafhum sai mu shaida sannan sai Allah ya ce waji ina bika za mu zo da kai ala haula'i akan waɗancan shahida kai ma kana mai shaida wannan sakon sa annabi ya kuka waji ina bika ai waji ina bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ha'ula ai mai me haula'i umam ma anbiya'ihim waɗancan al'ummomi da annabawansu sai annabi ya zo ya shaida akan su shi gaba daya sun yi sabani annabin ya fada sun kareta mu mun fada mu ma an kareta sai annabi ya ce eh annabi nuhu ya zo ya musu wa'azi annabi musa yayi wani wa'azi annabi isa yayi wani wa'azi annabi salih yayi wasan mudawa wa'azi sai yayi wannan akan an ce annabi zai shaida yake kuka ashe yin shaida babban al'amari ne a ce zo ka yi shaida saboda yin shaida idan mutum ya yi shaidan zur akan wani abu zai iya kai mutum zuwa ga wuta kai ka san abu ba haka bane sai a hada baki da kai sai a je gaban alkali sai ka ce haka ne ko ana rikici akan dukiyar marayu ko ana rikici akan aure shi ake kira shahadatu zur wato shaidan zur ibadun rahman bayan Allah wanda zai musu rahama ba sa shaidan zur duk abin da za mu faɗa mu faɗi gaskiya duk inda za ka yi shaida matukar ba ka da yaƙini to kada ka faɗa amma in kana da yaƙini ka yi shaida babu laifi shi sa qur'ani ya ce wala taktumu shahada kada mu yi me kar mu boye shaida ba a bukatun boyewa in kana da abin da za ka faɗa aka bukacin shaida yi amma in ba ka da shi kar ka yi kame kame ba a so ka je shaida ka ce ina tsammani a'a ina da yaƙini shaida yaƙini ke bukata ba tsammani ba ashe yin shaida babban al'amari ne me yasa mu an ce za mu yi shaida akan su ba ma kuka annabin mu ke kuka na dai imanin mu bai kai nasa ba na biyu ba mu san girman shaida yadda shi ya sani ba saboda duk wanda ya san girman shaida baya wasa ai annabi daga cikin annabawan Allah annabi Dawud hukunci yayi fa bai bari an kawo shaida ba Allah ya zarge shi a nan da Allah ya ce a yi shaida a kan sauran mutanen annabawa shin Allah bai san cewa mutanen an isar da sakon gare su ba ne Allah ya fi kowa sani ya ma fi annabawan da suka je ɗin sanin cewa sun isar da sakon amma duk da haka ya ce a yi shaida wannan yake nunawa in kana hukunci a matsayin uba na 'ya'ya ko tsakanin mata naka da kake aure ko a matsayin alkali a gari da kace bari in ba wance dama ta yi bayani ko bari in ba wani dama ya bayani ba wai baka sani bane wani abu ka sani amma dole ka bawa mutum abin da bature ke cewa fair hearing wanda karkashin retributive justice ne wato dole mutum dan adam ba a mar hukunci ko an tabbatar yayi laifi sai an ba shi dama ya kare kansa wannan ka'ida ne a shari'ar musulunci shi yasa Allah ya ce a basu su dama su yi magana kuma a yi shaida a kansu tare da cewa Allah ya san waye bi shi ya san waye bai bi shi ba Allah ya san mu fiye da annabin da ya turo zuwa gare mu don annabin zai ce ma wasu ana koransu akan ruwansa na tafki ya ce me yasa a kore su a ce sun canja bayan kai ce fasuhukan lakum ashe Allah ya san mu fiye da annabawan da ya turo amma duk da haka sai ce yi shaida annabi Dawud kawai me ya faru shari'a aka ce tsakanin annabawa cikin suratul sa'ad yayi eh, tsakanin halittun Allah kawai yace inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una najatan waliya najatan wahida wannan dan uwana na iya da tumaki 99 sai roƙen tawa kwaya daya wai na bashi ya hada su zama ɗari sai kawai bai tsaya ya ji bayani ba bai tsaya ya bawa mai kwaya ɗayan dama ya kare kansa ba sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila aji. ya zalunce ka da yake tinkiyarka da yana da 99 ya ce ka bashi da ya zama ɗari kai ya zalunce ka akan wannan Allah ya zargi annabi daga cikin annabawansa har daga ƙarshe Allah ke cewa fastaghfara rabbahu wa kharra sa'ikan wa kharra sa'ikan wa anab har annabin ya fadi ya nemi gafaran Allah yana me yana mai ruku'i yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabin san da ya roki Allah ya fi masa wani annabi annabi ayyub shi yayi shari'ar wannan yake bayyana cewa duk yadda ka san kake da gaskiya ko kuma kake da labarin abin da ya faru ko a idan ka aka yi in kana shirya tsakanin mutane wance ta faɗa eh sai ka ce to ke yi bayani karka ce ai na gani ba ta dama ta yi bayani saboda dan adam ka yanke masa uzuri abin da zai faɗa ya faɗa kafin ka yi hukunci amma matukar ba baka bashi dama ya yi bayanin dalilinsa ba mai yiwa dalilin ya zama ingantacce mai yiwa bai inganta ba amma dai ka bashi fair ya yi bayani wannan shi ne tsarin addini wannan yasa completely musulunci bai dada extrajudicial killing ba kawai a kama mutum ba a mara hukunci ba sai a kashe shi addini bai daba kai shi gaban alkali a mara hukunci a yanke masa me ya cancanta idan aka yanke hukuncin so shi kenan sai a zartar da abin da aka yanke amma kawai a ce za a yi kaza ba a kai wannan ba addini bai dada extrajudicial killing ba kawai a kashe mutum ba tare da an ba shi daman zuwa gaban alkali ba sai dai a self defense in a wurin kare kai ne to wannan na da bambanci amma duk wanda ka rike shi hannu baka dalilin kashe shi sai dai ya kai shi gaban alkali a hukunci mafhum tayyib don haka yin shaida babban al'amari ne kuma ko a tadi yau da kullum mu tabbatar mun yi shaidan alkhairi ba na sharri ba na'am sai ya ce me يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يوم wajen أولنا رانا يود الذين كفروا وذن سوى rika begen سرك بيجان وأسوا kuma suka سوك wa ومنزو lautu sauwa بهم الأرض da an daidaita kasa da su gaba daya wala yaktumun Allah haditha ba za su iya boye wa Allah labari ba gaba daya yau ma a wannan wuni wani wuni kenan wuni na kiyama ya waddu ladina kafaru wadanda suka kafurta ko suka ce babu Allah ko suka ce rana ne Allah ko suka ce wata ne Allah ko suka bauta wa san ransu ko suka bauta wani abun da Allah bai amince a bauta mar ba ko suka yi tarayya wani halittacce da Allah da ya halitta duk suna iya shiga ciki wa asawar rasul suka saba wa manzo wani manzo na'am dukkan manzanni da Allah ya turo kowanne a nan ba a ce wa asawar rusula ba sai aka ce an rasula kwaya daya saboda a ka'idan malamai na harshen larabci malaman nahawu haka da malamai da suke karantar da mu qawaid na fahimtar nassin qur'ani da sunna da malaman balaga duka suka ce idan abu ya zo mufradi wato singular amma sai zo da al a farkon sai zama is definite muna fahimta ko is definite kaman ka ce the house baka ce a house ba sai ka ce the house sai zama is definite to idan ka kira abu singular amma is definite to yana iya daukan jam'i shi yasa Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahimahullah yake cewa wa hal tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi wa al idan al tazo a farkon abu tana amfanar da dukkan abu ne ba kwaya ɗaya bane in an ce ar-rusul a ar a wurin iya nufin dukkan manzanni saboda akwai al a farkon shine ce fil jam'i wal ifradi a cikin jam'i ko a mufradi wato singular in dai al tago to ya zama jam'i ne ya dauki duk abin da ke shiga cikin sa yace kal alim kaman ka ce al alim ya dauki dukkan wanda ya shiga cikin jam'in abu na ilimi mafu tayyib so kan an ce al wa asawur rasula iya nufin wa asawur rusula ne suka saba wa duk manzannin da aka aiko wanda ya saba wa annabi isa ba zai shiga aljanna ba cikin jama'ar da aka aiko shi gare su annabi musa haka annabi nuhu haka kuma asalin maganar wa asau ar-rasula ne sai aka ce wa rasula, rusula saboda iltika usakinai ne haduwan dauri biyu ne dole a warware daya warware daya zai zama wa asawir rusula amma ba zai asaki sana a wurin ba sai koma wa rasula mafhum sai suka saba wa manzani. za su so lautu sawwa bihimul ardu ina ma da za a daidaita kasa da su shine a filin kiyama bayan an tada su ina ma da an daidaita kasa da su wala yaktumuna Allah haditha ba za su boye Allah labari ba daidaita kasa da su shine magana da suke fara a ramma a cikin aya ta karshe a cikin suratun naba inna anzarnakum inna anzarnakum azaban qariba hmm. yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu Allah ya ce inna an zarna kuma azaban ƙariba lalle mun muku gargaɗi na azaba ga ta nan kusa kusa kiyama tana zuwa yau mai yan durul mar'u ma kadda yada ran da dan adam zai tsaya gaba ga Allah bayan ya fito a ƙasa ya duba abin da ya gabatar ma kadda yada, wai wa yaqulul kafiru sai kafirai su ce Ka gane sai ka ce alkafiru ba a ce alkafiru na ba zuwansa da ya zama duk wani kafiri bai faɗi wannan magana wa ya yaqulul kafiru kafirai za su ce ya laita ne kun tutura ba ina ma da na zama ƙasa? saboda mun tashi filin kiyama za a kira awaki wannan ragon ya cuci wannan akuya ya buge ta da kafansa ya fasa mata ciki sai a ce rama ta rama wannan karen ya ciji wancan sai a ce rama wancan karen ya kama kulle ya cinye sai a ce ke ma je ki cinye in suka yi komai kowa ya rama sai Allah ya mai da su kasa su kuma kafirai mutane da aljanu sai a ce za su je wuta sai su ce ina ma da mu ma mun zama kasa irin dabbobi al'amari ya lalace mutum a kai shi wani wunin da yake so ya zama dabba al'amari ya lalace Ka ga kare ka ce ina mara ka zama kare ai fitina ta kai iyaka mafi wayan dai halitta su ne irin dila amma yau baka sha'awan ka zama dila mafhum amma a filin kiyama ɗan adam so yake zama kare saboda kare bai zuwa wuta shafin shi ake a bayan ƙasa. kuma wala yaktumuna Allah haditha sun fahimci magana da suka yi filin kiyama ba za su ɓoye wa Allah haditha din ba Abdullahi ibn Abbas yace haditha a wurin shine magana da suka ce wallahi rabbina bal badalahum wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin hmm. bal badalahum ma kanu ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون مهل شاهد والله ربنا ما كنا مشركين suka ce ya Allah wallahi mun ba mu mushrikai bane sun tsaya filin kiyama an ce kaza da kuka shirka ne kun rike wani a matsayin Allah shirka ne kun ce wani yana iya bada aljanna bayan Allah ke bayarwa shirka ne kun ce kaza kaza shi kun ce rana Allah ne kun ce wani shi ma Allah ne kun ce Allah ba ɗaya bane guda uku ne ko ma kun ce ba Allah suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina sai Allah ya rufe bakin su sai ya sa hannun su yayi magana idan hannu yayi magana sai kafa ta yi shaida akan ta kaga muhimmancin shaida ko harama da kuma suratul yasin اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتش... وتكلمنا, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا idan suka tsaya gaba ga Allah Allah ya ce kun yi shirka sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi Allah mu ba mu mushrikai bane sai Allah ya dinke bakin sai Allah ya ce al yawma nakhtimu ala afwahihim idan muka rufe bakin wa na aidihim sai hannun ya ce shi yayi sainin ya saci kuɗi biliyan ɗaya shi ya naushi wani akan zalunci shi ya harbi wane ya kashe shi akan zalunci hannun shi zai bayani idan hannun ya yi bayani wa tashhadu arjuluhum sai kafa da ce ni kuma ni na kai shi wurin da ya je kisan ka ni na kai shi kafa ni ya taka ya je inda ya sayi ya saci kudin aka yi ciwa-ciwa da shi a'a cin hancin da aka bayar da cin baki da cin idon sai kafa da ce ni na kai shi wurin wato kafa na shaida akan me abin da hannu ya faɗa bima kanu yaksibun da abinda suka aikata Allah ya kare mu daga shiga cikin waɗannan jama'a don haka filin kiyama abu ne tabbas idan dan adam zai iya zuwa yayi recording me muka a video cassette ko a hira mutum bai sani ba an yi recording je a kunna masa don an ce Allah zai yi recording hannu zai yi magana kafa za ta yi shaida akai ba abin mamaki Allah shi samu wanye lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq ba a samu an tsaya da wuri ba sai a karanta tambaya kwa ɗaya akwai a hakura saboda karancin lokaci tambaya ɗaya za a karanta malam wannan ne yake tambaya yake cewa ayan da aka karanta wala ta tattumu shahada to malam an yi bukaci ya shaida to sai ya kasance idan ya faɗi abin da ya sani za a iya cutar da shi da aka yi tambayar malam ya zai idan mutum yana tsoron halaka ya haƙura babu laifi akwai halin da mutum zai shiga na tsoron halaka don ɗaya daga cikin sahabbai idan zan tuna abu huraira radiyallahu an a hadisin bukhari rahimahullah yana cewa ina da wa'an jaka kuna guda biyu ɗaya na faɗa amma ɗayar da aka sa fara samun shugabanni masu zalunci ce da zan faɗa abin da ke ciki da an yanka wuyansa shi da kansa ya yi shayin faɗan abin da yake tsoron za a halakar da shi a kai idan mutum ya ga mutuwa akan shaida sai ya ki fada ko cutarwa ya ki fada matukar cutarwan ya tabbata a nan bai yi laifi a wurin Allah ba don har sahabbai akwai wanda sun haƙura da yin magana da suka fahimci cutarwa a zamanin Hajjaj bin Yusuf a sakafi akwai wanda kuma sun amince sun faɗi gaskiyar sun mutu wanda kuma ana ga wannan matsayin shahada suka samu su da wanda ya faɗi gaskiya a kowane hali ya yi shaida matukar don Allah ya yi ana tsammanin ya yi shahada wanda kuma ya zabi rayu a duniya ya haƙura da fara shiru shirin tsoron mutuwa matukar akwai cutarwa in sha Allah ta'ala bai yi laifi ba wallahu ta'ala alam sai masu makamara ba da zuwa da fatan ka samu yan uwa da iyalai lafiya to na amsawa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam masha allah allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba nauti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce ta shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga a cikin harshen turanci 0 0 60 30 alaikum warahmatullahi